ashirin da biyu ga watan Ramadan saboda haka azumi sauran sati daya rana ya ce za a duba wata Allah ya sami nasara ah, mun dawo karatu cikin wannan littafi al'adabu al-mufradu na Imam Bukhari babi na ɗari da uku. babu idza nasaha al-abdu li sayyidihi babin da yake yin bayani <clears throat> yayin da aka samu bawa ya rike amana na mai gidansa idza nasaha ba yi ma ubangidansa nasiha ba ai abinda ake ce ma nasiha shine al-ikhlasu fi shay wato yayin da bawa ya rike amanan ubangidansa bai ha'ince shi ba hadisi na 202 wannan hadisi ingantacce ne Isma'ilu isma'ilu haddasa ni Malikun? عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للي من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي إن الأبد للي باوى إذا نصح لسيده إذن يي نسيها wato ya rike amana na shugabansa wa ahsana ibadata rabbihi ya kyautata yin aiki ga ubangidansa duk aikin da zai yi shi nagartacce lahu ajruhu marratayn yana da lada guda biyu ladan shi guda biyu ne kaga wato ladan bawa ya fi ladan mai gidan mai gidan lada guda yake da shi shi ko marratayin lada biyu yake da shi gashi ya rike amana gashi in ya tashi yin aiki yana yin aiki ne nagartacci an gane wannan ko sai hadisi na 203 shi ma hadisi ne ingantacce حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حي قال qala rajulun li amirin ash-sha'bi wani mutum ya tambayi amir sunan shi ya fi shahara da imamu sha'abi ya aba amru ya aba amrin ya kai baban amru inna na tahaddathu inda na mun kasance muna zama muna fira annar rajula idza ataqa umma waladi mukan tattauna ya zama hadisin majlis wato abun fira yayin da aka samu mutum Allah ya mallaka mushi baiwa kuma yana kwanciya da ita na jima'i yana kwanciya da ita na jima'i tunda baiwarsa ce thumma tazawwajaha sannan ya ‘yanta ta kuma sai ya aure ta. Kanar rakibu badanatahu sai mun lissafa shi akan wanda ya amfani da abun sadakansa wanda ya bada. In an ce badana ita ce raƙuma. Wato abinda aka sani a sunna shine idan mutum ya bada abu sadaka to baya dawowa kan shi ko ta siye ko ta kyauta ko ta koyaya baya dawowa kan sadaka kyauta ne yake iya dawowa kana iya ba mutum kyauta daga baya ka bukaci ya sayar maka amma ka bada da sadaka baka dawowa kan shi to shine wani ya ce abin nan <clears throat> salihu bin hai yake cewa wani mutum ya ce ma'amir imamu shabi wani lokaci mukan tattauna idan muka ga mutum Allah ya mushi arzikin baiwa ya ɗanta ta kuma sai ya aure ta sai muna ganin kamar ya koma kan sadakan shi ne ka mutum ne ya ba da kyautan godiyar raƙuma kuma sannan daga baya ya rinka sanyawa ana ɗebo mai ruwa ko ana mai wani hidima da wannan dabban wato kamar yana tambayan amiru ne yaya hukuncin wannan faƙala amirun sai Amiru ya ce haddasani abu burdata abu burda ya bani labari an abihi daga babansa waye baban abu burda shine abu musa al-ash'ari ya bani labari qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu musa al-ash'ari yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace salasatun lahum ajrani mutum uku suna da lada biyu mutum uku suna da lada biyu rajulun min ahlil kitabi amana bi nabihi a samu mutum yana daga cikin ahlul kitabi ye imani da annabinsa wa amana bi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan bayan bayanan manzon Allah ya bar koko bayan ya gane addinin musulunci ya bar wancan addini ya dawo cikin musulunci kamar yanzu ne a ce aima ba yahude ko ba nasari aima kirista da'awa sai musulunta to wannan yana da lada biyu ballantana ai sa'a bishop ne ko fada ne ko fasu ya bar wancan aikin ya dawo to falahu a jarani yana da lada biyu wancan imanin da ayyukan da ya yi duk da an shafe shi ladan na nan sannan kuma a wannan addinin da ya shiga kuma yana da lada wal abdu al mamluku idza adda haqqallahi wa haqqa mawalihi haka nan bawa wanda aka mallake shi idan ya ba da haƙƙin Allah ya tsayi kuma da haƙƙin ubangidansa shi ma yana da lada biyu wa rajulun kanat indahu amatun yatauha haka nan wanda ke da baiwa wanda yake sadaka yake kwanciya na jima'i da ita fa addabaha ya karantar da ita fa hasana ta'dibaha ya kyautata wajen ba ta tarbiyya. wa allamaha ya ba ta ilimi fa hasana ta'limaha ya kyautata ilmantar da ita thumma ataqaha sannan ya yanta ta fata ha, sannan kuma ya aure ta falahu jirani shi ma yana da lada biyu wannan fa'un ɗin, fa'un da ya yace fata ha, in ka duba wayoyin, riwayoyin ka ga yana zuwa da summa ne sannan ya aure ta 'yan ta baiwa ba ba ta sadaki ne. ya halatta mutum ya ce mu baiwa to zan aure ki za ga malamin fiqh suna rubutawa zan ƴan taki don in aure ki, kin yadda in ta ce eh to idan ya ƴan tata, nan kuma tana da zaɓi wajen tabbatar da yarjejeniyan ko rufa shi, tana ikuwa alhamdulillahi na zama ‘ya’ ka ƴan ni ne don ka aure ni amma ba na bukatan aurenka ya yi tana iya to alhamdulillahi sannan ba ni sadaki na irin na ƙya. ila yanzu idan baiwa za ka aura ga su nan dubu biyu ko dubu biyar biyar da dubu ashirin ka samu hudu amma idan ƙya ce ai ka ga dubu ashirin sai a ce gaisuwa ka kawo wannan ai ai ba a ce komi ba sai an ga ka fara sa hula ta kai kai cata network ɗinka ka fito gida haka ana yaya kana a hai alhamdulillah to kaga abu yayi nisa an gane ko <laughs> an ce lokacin kiran sallah yayi na eh eh aka yi to abu ya lalace Allah ya taimake mu to sai ta ce ka bani sadaki na ya shi san ya aka ce wannan fa'un din bi ma'ana summa falahu ajrani yana da lada biyu ƙala amiru imamu sha'abi ya ce ma waɗannan ɗalibai ya ce ma wannan ɗalibi a na ka ha bigairi shai'in ga karatu nan mun baka daki-daki kyauta bigairi shai'in waƙad kana yarkabu fi tuna ha ilal madina an kasance ana hawa abun hawa fi ma dunaha dan a tambayi abinda bai kai wannan girma ba ilal madina abu cikin garin madina mutum yana yin takakka daga wani gari ya zo ya tambayi abinda ma bai kai wannan ba kai ga shi ka samu karatu uku wanda ya musulunta daga cikin alil kitabi ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam yana da lada biyu bawa idan ya kyautata ya tsaye da haƙin Allah ya tsaye da haƙin ubangidansa yana da lada biyu wanda abin wanda ke da baiwa yake sadaka da ita ya karantar da ita ya ba ta ilimi ya ba ta tarbiyya sannan ya yanta ta sannan ya ba ta sadaki ya aure ta shi ma yana da lada biyu ai kaga karatun da yawa ya ce ga karatu nan mun baka kyauta an gane ko shine a tsaina ka ha bigayar sha'in mun baka karatu kyauta wa ƙarƙa na yarkabu fi ma duna ha an kasance ana wuta kakka ga matsalan da bata kai wannan ba a garin madina an gane wannan ko ai haka ne imam bukhari ya taba tafiya ko na kwana hamsin ne saboda ya samu wani hadisi an ce manzo Allah sallam idan ya shafi kai to yana dawo da shi wannan ne fa kawai amma inda zai iya tabbatarwa sai ya yi tafiya na kusan kwana arba'in zuwa hamsin ya ɗauki guziri ya taka ya je ya sallama da wanda zai tabbatar mushi da wannan ya ce an ce manzo sallam in ya shafi kai yana dawo da shi ne ya ce mushi na'am ya ce to alhamdulillah sai ya juya shi ke nan abin da ya samu kenan za ka yi abin na da girma idan ya shafi kai ai yana dawo da shi Allah ya taimake mu wannan asalin hadisi yana da alaka da babin mu kai tsaye na cewa bawa idan yi nasiha ga ubangidansa to lallai yana samun lada mai yawa ah, kuma wannan ya nuna mana tubabbe tubabbe ladan shi ninki ne kasa wani lokaci mutum ya musulunta sai a ce tubabbe na farko ana faɗa ne da nufin aibu ba kyauta ba amma tubabbe ai nasara ne Allah fa na son masu tuba inna Allah yuhibbu tawwabina ko baya son masu tuba yana son masu tuba shi Allah na son shi Allah ya taimake mu in mutum ya faɗa da babun aibu to wallahi yana iya bata imaninsa sai dai kafin mu wuce wannan hadisin ya ce mutum uku suna da lada biyu kada ka je ka ce wannan hadisin fa daga shi babu wani ina ƙara da dama mana wannan akasarin hadisan ma in ka duba su a wasu littafai suna da faɗi imam bukhari a wannan littafin yakan takaita ƙwaran gaske saboda ya je kai tsaye zuwa ga abin da yake so ya faɗa na biyu ai imam abin nan imamun nawawi ya haska wani assignment sai Imam suyuti da ya zo daga baya sai ya aiki da shi lokacin da imamun nawawi ya zo sharhin wannan hadisin sai ce kai idan ka samu idan ka bi hanyar istiqra yawan karatu yawan karatu da yawan bincike zai tabbatar maka wannan hadisin manzo Allah sallam ya faɗi wannan ne a kalma guda kawai amma waɗanda suke da lada biyu ai suna da yawa imamu nawawi da ya faɗa sai ya shiru ci gaba da harkar shi sai bayan ya wuce imamu suyuɗi ya zo ya rubuta littafi ya kai girman wannan ya ce waɗanda suke da lada biyu ai sun kai su arba'in ko arba'in da wani abu ai sun kai su saba'in ko saba'in da wani abu ba ma tsallake ba in ka tun daga ƙur'ani za ka gane cewa akwai ƙari Allah ya ce wa mai ya ƙannut min kunna lillahi wa rasulihi fatamal salihan falaha ajaraha marratai ga matan manzalan ce suna da lada biyu akwai su anan ba su to in wannan hadisin kawai ka sani ila ka ji wani ya ce akwai masu lada biyu kaza da kaza sai ko kuma ka tashi karatu sai ka ce ba inda mutum zai samu lada biyu sai hadisi kwara ɗaya. saboda shi kadai ka sani qur'ani ma gashi ya tabbatar maka banda wannan mai karatun qur'ani yana qur'ani na jan shi yana jan shi yayi hakuri ya qara'u wa ya ta'ata'u mai manzala ya ce lahu ne. saboda haka imamu su yayi yayi littafi Nan musamman akan masu ladabi biyu sau da haka za ka samu nusus ɗin da ayoyin Alƙur'ani suna da yawa wanda ya aiki iri kaza yana da lada yana da ladabi yana da ladabi amma dai abin da ke da alaƙa da babinmu bawa ya tsaye da haƙƙin Allah ya tsaye da aikin ubangi haƙƙin ubangidansa to yana da lada hadisi na biyu da hudu. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى أولا رواية يازو دبابا أبي بردة أتنقو سيتي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المملوك الذي يحسن عبادة ربه bawa wanda yake kyautata bautan mahalicinsa wa yu'addi ila sayyidihi allazi furida alaihi min at-ta'a yake sauka yake sauke nauyin ubangidansa na daga abin da aka farlanta mishi ne masa biyayya wan nasiha in ya tashi yin aiki yayi aiki mai kyau lahu ajrani yana da ladabi an gane wannan ko azarin hadisi na ɗari biyu 205 shi ma sahihi ne wannan babin shi daga farkon shi babu hadisi Hassan ko na hadisi sahihi ne haddathana musa qala haddathana abdul wahid qala haddathana abu burda an abdullah a abi burda قال سمعت عبا بردة يحدث عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المملوك له أجراني wanda aka mallaka bawa yana da lada biyu idza adda haqqallahi fi ibadatihi idan ya ba haƙƙin Allah a wajen bautansa aw qala fi husni ibadatihi ko kuma wajen kyautata bautan wato idan ya bada da haƙƙin Allah ya kyautata haƙƙin Allah ɗaya kenan wa haqqa malikihi allazi yamlikuhu sannan ya bada haƙƙin wanda ya mallake shi malikihi ubangidansa allazi yamlikuhu wanda ya mallake shi aga wannan babi yana nuna duk lokacin da ya zama kana karkashin wani kana cikin dukiyan wani to bayan ka tsara haƙƙin Allah ka tsara amana in kai waɗannan abubuwan guda biyu to ka tsallaci. zai zama ka samu lada guda biyu babi na ɗari da hudu babu al'abdura'in babin da yake yin bayani akan bawa mai kiwo ne fa bawa mai kiwo ne hadisi na ɗari biyu da shida haddasana ismailu bin abi uwais قال haddasa ni malikun. An Abdullahi bin Dinar. An bin Umar. دينار عن ابن sallallahu alaihi رسول الله صلى الله ya ce. وسلم قال dukkan kuma kiyaya ne Allah ka sami nasara wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowa za a tambaye shi abinda aka bashi kiwo fal amiru sarki shugaba allazi alan nasi wanda aka ɗora shi ya jagoranci al'umma ra'in mai kiwo ne wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi kuma za a tambaye shi abinda aka bashi kiwo war rajulu ra'in ala ahli baitihi mutum mai iyali mai kiwo ne a abinan a gidansa wajen iyalansa wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi kuma za a tambaye shi abinda aka bashi kiwo wa abdur rajul wa abdur rajuli bawan mutum ra'in mai kiwo ne alama lisayidihi ga dukiyan ubangidansa wa huwa mas'ulun anhu shi ma za a tambaye shi ala manzala ce kai ku saurara kullukum ra'in dukkan kuma masu kiwo ne wa kullukum mas'ulun an kuma kowa za a tambaye shi abinda aka ba shi kiwo a wata aya Allah ce a ah, falan nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna mursalin ba wani annabi sai an turke shi an mushi tambaya to ballantana ni da kai to da haka wannan babi yana karantar da cewa bawa ra'in ne kuma za a tambaye shi Wani hadisi nan gaba zai maimaitu sai mu tattauna akan fuskokin akan fuskokin ciwon da aka bada hadisi na na ɗari biyu da bakwai haddasana ahmadu bin isa ƙala haddasana abdullahi bin wahabin ƙala akbarani mahmaratu bin bukairin an abihi an abdullahi bin sa'adin maula aishata zaujin nabi sallallahu alaihi wa wasallam ƙala <coughs> samitu abahu rairata ya ƙulu ya ce na ji abahu raira yana cewa al'abdu iza a ta'a sayi da hu bawa idan ya yi biyayya ga ubangidansa shugabansa faƙada ta Allah azza wa jalla ya yi ma'alla biyayya ne dama Allah ya tashi biyayya, biyayyan fa'in a sa sayi da hu in ya saba ma ubangidansa faƙad asallahu azza wa jalla ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala an gano wannan ko kenan wannan yana nuna abdu bawa ra'in shi wannan asarin hadisin hasanun ne ligairihi sai an yi mishi karo karo hadisan baya ko hadisin baya na wannan babin zai shine zai karfafe shi babi na ɗari da biyar babu man ahabba an yakuna abdan babin da yake yin bayani an samu su daga cikin magabata sun rinka fatan ina ma dai da ce su bayi ne ina ma dai-dai a ce su bayi ne hadisi na ɗari biyu da 208 wani hadisin sahihi ne shi sa ko a shirhi bai tsawaita shi ba kusan dole tafan sun zo da shi haddathana isma'ilu qala haddathani sulaiman ibn bilal an yunusa an az-zuhri an sa'id ibn al-musayyib an abi hurairah radhiyallahu an anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala manzala yace al-abdu al-muslimu bawa musulmi idza adda haqqallah dai ya ba da haƙƙin Allah wa haƙƙa, sayyidihi ya ba da haƙƙin ubangidansa lahu ajrani to lada yake da shi kaga ga wasu san ajrani can da yawa iyaka ruwayoyin na baya ba na Abu Huraira sai Abu Huraira ya ce wallazi nafsu abi ta biyadihi na rantse da wanda ran abi huraira ke hannunsa ya rantse da wani kinin ya rantse da Allah laulal jihadu fi sabilillah idan da ba din jihadi dan Allah ba wal hajj idan da ba din aikin haji ba wa birru ummi idan da ba don yin ma mahaifiya ta hidima ba mun bada abu huraira lokacin da muka yi bayanin mahaifiyarsa ya tsaya yin gidan gaba ɗaya mata ne daga mahaifiyar shi sai matan shi sai ya yi tsayin daka wajen kulawa da gidan amma dai mafi rinjayen aiki mahaifiyarsa wanda ya sanya bai iya aikin hajji ba sai da tarasu saboda idan ya tafi an shiga matsala an shiga matsala ba mai kula da ita an gane wani ku ya ce da hidima ga mahaifiyata da badin waɗannan ba la hababtu an akuna mamluka da na yi fatan a ce ni bawon wani ne Ubangida na yana samun lada ɗaiɗai ni kuma ina samun lada biyu a imamul bukhari ya taƙaita ƙwarai a nan amin cikin abin ban sha'awa sai mm, wani abu da nukan tuna kuma duwanda ya diba littattafai idan an zo tattaunawa akan wannan matsalan wai shin mutum nawa ne suka taɓa fatan dama dai sun zama bayi a cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'i da sauran mutanen kirki saboda falalan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuni akan mai yin hidima banda Abu Huraira a tarihu bagadad akwai ubaidullahi buna alhassan al'ambari ubaidullah buna alhassan al'ambari ah, alƙali ne na basara basara ba'un sadun ra'un ta'un mai rufi in ga ba'un sadun ra'un ta'un mai rufi basara bagadad Inga ga ansa ba'un sadun ra'un sai aka sa aliful maqsur basara sai aka sa ya'un basara sham syria dan manya-manyan birane ne ta tara malamai in ka ji an ce basari sai ka kalli kalman ko kuma rubuta maka kalman in faɗi da baki ne duk ɗaya ake faɗa amma rubuta ta da ka ganta shi zai nuna maka wannan dan sham ne ko dan iraki akwai sunaye wanda in ba a rubuta su ba ko ka gansu ba ba ka iya ta hakikin maudu ba ka iya tabbatar da maudu'in wurin saboda faɗan ɗaya ne amma rubutun ke bambanta su kuma wannan bambancin rubutun yana bambanta garin kamar yadda wasu bambanta rubutun ke bambanta shekara abin da ya faru <coughs> to tarihu bagadad ya zo da abin kinsan ubaidullahi alhassan abin al'ambari kisa mai ban sha'awa so da akwai matsala ta tauhidi shi da kan shi ke ba da labari kuma ga shi ƙazi ne a lokacin shi ubaidullah muna alhassan shi ne kamar chief george a basara ba, basara garin da ta tashen ilimi a duniya ta tattara jigajigan sahabbai ɗaya daga cikin manyan majalis na sahabbai mai ƙarfi majalisa Abdullahi dan Mas'ud wanda ya ba karatu muhimmanci sosai Sa'ad na gudanar da gwamnati shi yana ba karatu muhimmanci ta yaya jigajigai Sa'amar bin Ambal ta yaya jigajigai to shi ya kai Qadil Quza yana da baiwa kuma baiwan sadakar sace yana jima'i da ita ran nan wani abu ya faru inda za ka gane cikin tarihin wanda suka yi fatan dama ba su zama 'ya'ya ba dama sun zauna a bayi ita baiwa ce wata rana yana kwance tana kwance kusa da shi dare ya raba ya yi nisa ya juya daga kafada zuwa kafada wajen juya sai ya ji ji ta ba a gadon a wajen kwanciyan ya shafa ya ji ji ta ba sai wani abu ya zo zuciyar shi sai Allah sa ba na cutar da ita ta gudu ba Allah sa ba ta gudu ba saboda an yi baki baki sun zo basara kada ya zama ta hadu da masu cin kasuwa ta gudu sai ya rika shafa ɗakin tunda yana daga cikin sunna kada a kwanta da fitilla inda fitilla a kashi ya rika shafawa yana so ya ji ina inda fitilla take don ya kunna yana cikin shafawa sai ya ji ta ha sai ya ji goshinta na ƙasa tana ta addu'a da ya kasa kunni sai ya ji ta ce bihubbika li bihubbika li ya rab li kun ji irin kalma na tauhidi bihubbika li saboda so na da kake yi ya rab <coughs> ya kai mahalicci na li ka gafarta min a sujada sai wannan abin ya buji kwakwalwarsa to malami ne ka duba ta ce ne bihubbika saboda so na da kake yi ya rab ya mahalicci na faghfirli ka gafarta ma sai ya fasa kunna fitilan ya zauna ta gama duk abin da za ta gama cikin natsuwa ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ya ce kin yi kuskure wajen addu'anki abin da ya kamata ki ce bi hubbi laka saboda sona da nike yi gare ka ya rab ya mahalicci na fagfirli ka gafarta man ku duba saboda ai ilayhi yas'alul kalimu tsayibu wal 'amalu salihu yarfa'u babu tawassuli ana tawassuli ne da aiki sai ta ce ya ubangidana na ya malami na Allah subhanahu Ta'ala ina cikin rayuwa da mushrikai da kafirai sai ya shiryar da ni na shiga cikin musulunci ina girmama wannan akan cewa Allah na so na ne mutum nawa ne suke cikin kafirci ba su da cikin musulunci ba sannan na ƙara girmama son da yake man bacci baya mun nauyi cikin alaman da ake gane mar'atu saliha ta ɓangaren matan aure ko kuyanga ita ce wanda idan ta ga mijinta ko ubangidanta bacci na mushi nauyi in lokacin sallah yayi ta jika tafin hannunta da ruwa sai ta shafa mushi cikin natsuwa sai ya tashi ya salla kada kullun ya rika kwanciya yana tashi ba yana baya tashi salla idan da Allah ne fa yake so na sai ya tada ni na kama sallah kai kuma kana ta bacci shi ya sanya ne tawassuli da wannan son da yake man to kaga nan ya zaka ya zaka tantance wannan matsalan na tauhidi ina share ma Allah kai ina na ce dama wannan abun baya wannan abun baya yi ku ya kuri zan rubuta kalma biyu ne sai ya kamata dai inda rubuta amma dai bari ka rubuta wannan tare mun wannan ku gani ku kalla saboda matsala ce fa a'a ba wannan ba share wancan ko ai ga wannan idan ai kuna da littafi ba fa daidai bane gidan kai zama laburari ba daidai bane nawa kuma duk da ana amfani da wani memory da wani waye maganar littafi fa littafin ne ana amfani da kwamfuta da intanet kada ka je ai ma kauyanci ne ba rashin littafi a ka sai littafi in ba ka sai littafi da matsala ina ga mu yakuri da da sai mu tashi babi na ɗari da nawa ɗari da shida Allah ya samu karanta albarka wa alaikum salam التوصل بالصفه to a tsaya a tawassuli ga Allah tukuna za mu zo wannan Allah dai ya taimake mu ya ce suna tawassuli da manzan Allah Allah ya sa albarka yanzu mun zo kai shi ma tattauna wato karewa ya yi. ya fado kuma shi an kulle shagunan na je mun je so ka kai Allah dai sai na sa mai gam zai tsaya sai an je firamare za a samu gilas to mun je ba mu samu komi ba mun gama yawo abinda muka ji kiwa haka muka yi da mun je firamare ba mu samu ba Allah dai sai Assalamu salam na'am na na'am ai ba na ji na'am eh. wallahi ba na ji ga ya guri ka san janareta nan ba wai ji ake yi sosai ba na'am eh gair mudaf ila ayn makhluq bi risalati wa bi kalami duk lokacin da manzo Allah Allah ya hada ya jingina maka shi risala gair makhluq idan risalan ya dauka ya ba wani to makhluq shi wannan ba Allah bane wato duk lokacin ai wancan ma na farkon da yace wa kalimatuhu ga ya tsaya nashi ne sifan ya jingina ma abun shi na to da yace alqaha na aka samu matsala daga cewa alqaha ila maryam sai zama ya zama shay'an mudaf kenan ila ainihin makhluk an samu matsala da ya ce ruhun min shi ma ruhun min hudun alƙaha ila maryamar ainihin nan iskaliyar ta zo saboda haka da ya ce biri salati ya shuru kalami ya shuru shi kenan amma dukansu da ya ɗauka ya ba wani to shi wannan ba makhluki ba ne ai wannan ba makhluki ne ba abin nan makhluki ne ba Allah ba ne shi ka nace in ba kuma ka rike wannan formulan ba sai ka ji mutum da komi sai a ce mai Allah kuma sai su kawo maka nasi yanzu hadisi kudu Allah ya ce ni ne jin shi ai shi kenan abu ya lalace in ya in mutum ya turka ka da wannan in ba sa ba sai ka rasa da zaka yi Allah ya ce ba a gushe ba ana kusanta da ni na zama ji na zama ido na zama hannu na zama kafa a to ai shi kenan to amma tun da ya riga ya zama ya jingina ma abu ya lalace ya zama kai ba Allah bane amma da ya ce hannu na magana ta kare amma tun da ya ce hannun ya zan naka a yi kwaye kuma shi kenan saboda haka nan bi risalati saƙon sai riƙe abin shi kalami sai riƙe abin shi da ya jingina ma wani to irin wanda ya jingina ma wani to shi wannan wanda aka jingina ma ba zatin Allah ba ne amma wancan zati ne wannan formula ne kawai amma karatu ne wannan formula ne kawai amma wannan karatu ne yawwa ku duba littafanku na tauhidi in kun duba littafin gwamnati tauhidi za ku shirye shi ko ga malam jibrin waliyu ne su ne malama aqida Allah ya taimake mu eh a tare muka ganku <laughs> Allah ya taimake mu abinda muka karanta daidai Allah ya wamu ladan sai ba mu iko aiki da shi inda muka yi kuskure wato shi tauhidi ko wani abun akoyi yanzu wannan yarinyan wannan yarinyan da muka rubuta wannan baiwan magana ta faɗa fa a sako yake ƙuran gaske wani lokaci tauhidi wani abun a ɓoye yake sai kayi da gaske kamar yadda kuma kafircin yake zama shi ma sai yamman ne in ba sa abu ka ga fentin da aka yi mai kai kace addini ne amma kuma kawurci ne makalewa ya yi. to haka wata kalmar kuma haka tafi ita ma a aje tana buƙatar natsuwa ne yi za ka rafi yana bukatar fa ka samu hancin karatun ka bi shi a hankali ka bi karatu a hankali za ka same shi in kai mai gaggawa kai mai abin da kawai a rurrufa to a to da matsala ko kuma lokaci guda kana so a yi dafa duka ko duka za ka iya shi yanzu a to za a samu matsala amma an ka bishi a hankali ka samu hancin karatun ka bishi a hankali sai kana samu abin da ka samu sai ga Allah ya kare mutum daga rudiya Allah ya ce mu kai mu Allah ya ba mu lafiya Allah ya bar mu lafiya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa mana albarka kowa da bukatansa da yake nema a wajen Allah Allah ya biya masa in uwa mu ci gaba da kulawa muna cikin ramadana kuma ramadana ta zo ƙarshe rana ya ce duba wata ta daga rana ya ce azumi ya ƙare. mutum ya tabbatar da muna cikin ramadana ne ya mori ramadana mu mori ranakun juma'a yau idi ne a mori idi a yawaita salatin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah ya ce a yawaita mun salati a karanta zutul kafi a yi tsafta a yi shara a yi wanka a sa turare da 'ya'ya a yi abin da za a yi bakin gwargwado duk da ana kulle bakin gwargwado abin da mutum zai iya ya kokari ya yi shi Allah kuma ya kawo mana ƙarshen wannan fitina da ya zama shi'ar namu na neman ya bace matsaloli sun sun mana da'ira Allah ya ba mu fita ya Allah wannan yanayi da ake ciki na rayuwa Allah ka ba mu yadda zamu Allah ka ba mu yadda zamu Allah ka ba mu yadda zamu masu sana'o'i a ah, da masu da yan kasuwa da ma'aikata da dai sauran al'umma da ake cikin lalura Allah ya warware mana No'o'in rashin lafiya da ba ruwan hukuma da shi a yanzu Allah ya ba su yadda za su Allah ya ba su yadda za su Allah ya ba mu yadda za mu yi Allah ya ba su yadda za su Allah ya ba mu yadda za mu yi wannan yanayi na damuna Allah ya sa mu shiga da kafan dama Allah ya sa mu shiga cikin nasara Allah ya kare mu daga fari da yunwa kulle-kulle da da shirye-shirye na makircin makiya Allah da suke kullawa don cutar da al'umman duniya baki ɗaya Allah ya maida musu makircinsu a kawunansu. Rabbana inna na same na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa subhanaka allahumma nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah